This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare mu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku cewa wasu ƙungiyoyin mata sun yi kiran zaman lafiya a jamhuriyar Nijar biyo bayan rikicin da aka yi a kwanan nan a ƙasar. duk wanda yake zancen ko a ɗage zaɓe ko a yi wani abu kila wani dalili ne suke da amma dai ba don wai mu aine ba mu shirya ba. To bayanin shugaban hukumar zaben Najeriya kenan akan batun ko za a jinkirta zaben watan gobe. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani rashin gama raba katunan zaɓe kafin ranar zaɓe ya isa ya sa a ɗage zaɓe? Lambobin da za ku iya kira mu da su su ne ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Amma daga ranar Litinin mai zuwa za ku iya kira mu ta wannan sabuwar lambar ɗaya biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar, amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. sakamakon farko na zaben shugaban kasar zambia na nuni da cewa dan takarar jam'iyya mai mulki eja yana kan gaba da karamar rata sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar yau alhamis na nuni da cewa lungu dan takarar jam'iyyar patriotic front ya samu kasa da kashi 51 bisa ɗari na kuri'un abokin hamayyarsa na kurkusa kuma hakande chilima na, na jam'iyyar united party for national development yana da kasa da kuri'u 55 bisa ɗari wato 45 bisa ɗari na kuri'un hukumar ta bayyana cewa sakamakon na mazaɓu 90 ne daga cikin mazaɓu 150 da aka kirga ruwa da aka rika tafkawa kamar da bakin kwarya ya dama lamari a zaben da aka gudanar ranar talata rundunar mayakan saman ƙasar zambia tana taimakawa wajen sufurin sakamakon zaben zuwa wuraren da babu hanyoyin shiga an gudanar da zaben ne domin maye gurbin shugaba michael sata da ya rasu a watan oktoba bayan ya yi fama da rashin lafiya na lokaci mai tsawo Majalisar Dattijan Demokuraɗiyyar Jamhuriyar kongo ta sanar da jinkirta kada kuri'a kan dokar zaɓe da ta haddasa ƙazamar zanga-zanga da tashin hankali. Yanzu 'yan majalisar sun ce za su kada kuri'a gobe Juma'a wadda za ta buƙaci kammala ƙidayar ƙasa kafin gudanar da zaben shugaban ƙasar. Masu adawa da dokar sun ce za ta ba shugaba Joseph Kabila damar ci gaba da shugabanci bayan cikar wa'adin mulkinsa a shekara ta 2016. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce akalla mutane 42 aka kashe a zanga-zangar ƙin amincewa da dokar tun daga ranar Litinin galibi a Kinshasa babban birnin ƙasar. Amma kakakin gwamnati Lambert Mende ya musanta adadin ya bayyana yau Alhamis cewa mutane goma sha biyu ne aka kashe wanda suka hada da ɗan sanda ɗaya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kakakin gwamnatin yemen a nan washington ya ce shugaban kasar abdul abdu mansur hadi ya yi murabus haka kuma 'yan majalisar gudanarwa na kasar su miƙa wasiƙun ajiye aiki wannan ya biyo bayan takun saƙan siyasa da ake tsakanin shugaban kasar da mayakan houthi da da ta hana ruwa gudu a kasar tun ranar litinin Mohamed Albasha ya sanar da cewa shugaban kasar zai murabus ne ta hanyar sadarwar zumunci ta Twitter yau Alhamis. shaidu suka ce 'yan tawayen houthi sun ci gaba da dafifi a kofar fada shugaban ƙasar yemen kwana ɗaya bayan da bangarorin biyu suka sa hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen takun sakar da ake yi a sana'a babban birnin ƙasar yarjejeniyar da ta buƙaci 'yan tawayen su janye su kuma saki babban hafsan shugaban ƙasar da suke ci gaba da garkuwa da shi daga ƙarshe adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ebola a afirka ta yamma ya ragu ainan makon da ya gabata abinda yake ƙara nuna alamun cewa annobar ta fara raguwa a yankin. Hukumar lafiya ta duniya ta ce mutane 145 sababbi ne suka kamu da cuta a kasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo a ƙarƙashin mako wato a ƙarshen makon nan na ranar 18 ga watan Janairu. Daga cikin wannan adadin takwas ne kawai daga ƙasar Liberia, ƙasa wato ƙasa da adadin da aka saba gani inda ake samun mutane 300 zuwa 4 suna kamuwa da cuta a sati cikin watan Agusta da kuma na Satumba da ya wuce. An tabbatar da cewa mutane 117 da suka kamu da cuta a Saliyo, sai dai ko sai dai ko a wurin ma hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin waɗanda ke kamuwa da cutar yana raguwa cikin sauri Adadin na baya-bayan nan ya nuna an samu raguwar kamuwa da cutar da kimanin kashi hamsin bisa ɗari a cikin makonni biyu. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi maraba da raguwar yaduwar cutar sai dai suka jaddada cewa akwai buƙatar ci gaba da sa ido da kuma ɗaukar matakan daƙile yaduwar ƙwayar cutar Ebola. Jami'ar kula da ayyukan agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Ms. Valerie Amos, ta ce sakaci zai zame mana babban abokin gaba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. To madalla haɗagar ƙungiyoyin mata musulmai a maraɗi can jamhuriyar Nijar kenan sun yi wani taron addu'o'i na neman zaman lafiya a can ƙasar biyo bayan abubuwan asha da suka wakana a jihohin Zandar da Niyami wanda suka haddasa hasarar rayuka majami'u da dukiyoyi. Ga sha'aibu mani da karin bayani. ƙungiya rayuwar mata ce da kuma sauran dai ƙungiyoyi na mata akwai su godiya ga Allah akwai duk da wasu saura haka shine muka haɗu. Wannan taro dalilin shi da muka yi don a ainihin tara 'yan uwa mata gaba ɗaya kowa a kwatanta mashi ainihin kamar yadda al'amurkin da ya faru a cikin ƙasanmu to kuma ga shi allah subhanahu wata'ala ya sa kuma salama ta zo da yarda allah to shi yasa kenan kowa a kwatanta mai da zaman lahiya shi yayi alkhairi kenan a samu natsuwa cikin ƙasa a samu kwanciyar hankali a ci gaba da sauran ayyuka abin da ya gabata a yayin sako da ke gare mu zuwa ga al'ummar musulmi baki ɗaya kenan duk kowa inda yake kowa ya koma ya ci gaba da aikin shi kamar yadda ya saba abin da ya gabata a yahe maju saboda ba dan komi ba in muka kallo muka gani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo magana za ku shi in ya ce Allah sai ya ce wa adi'ur rasula kenan a yi ma Allah da'a abu manzo sallallahu alaihi wasallam kuma san manzan Allah nan sai ka kwatanta shi fiye da yadda kake son kanka hiye da yadda kake son mahaifiyarka hiye da yadda kake son babanka hiye da yadda kake son dukkanin mutane na duniya baki daya sannan ka cika mai imani an ce a yi haƙuri shi yasa kuma yanzu duka zukatanmu mun sanya masa ruwan sanyi muke kuma neman 'yan uwa duk kowa ya na cikin amincin Allah kamar yadda aka saba. Shi ne kwanciyar hankali da zaman lahiya wanda muke ganin mu shine babban arzikin mu a nan Niger muna da talauci amma zaman lahiya nan shine arzikin mu kenan shine muke kira ga 'yan uwan musulmi baki ɗaya maza da mata tare da manya a dawo ga wannan zaman lahiya da aka saba da shi ba mu saba da tashin hankali ba wannan abu dama kawai maman mu ne yayi wanda kuma muna nema sai mu ce sharrin shedan ne Allah janye mu shi baki ɗaya muna fatan Allah ya kiyaye gaba To madalla a gaida mani sha'aibu. Yayin da ake ta shirye-shiryen babban zaɓe mai ba shugaban ƙasa shawara kanar samba da suƙi na ganin ya kamata a jinkirta zaɓen saboda wasu ba su samu katin dindindin ba. To koya hukumar zaɓe ke ganin wannan lamarin? Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. jawabin mai bawa shugaba jonathan shawari ta fuskar tsaro kana samba da suke a chatham house ingila da ke bukatar dage zaben watan fabrairu don rashin samun nasarar raba katunan zaɓe ga miliyoyin masu kada ƙuri'a ya saba da ra'ayin hukumar zaben da ke hakikan cewa ta gama dukkan shirin zaben. Shugaban hukumar zaben dai ya nanata cewa hukumarsa ta kammala shirin tsaf don zaben kuma duk mai kira dage zaben sai dai don wani dalilin na daban. zancen buga ka eh, me ake ce mata ballot paper katuna na zaɓe mun riga mun bada a doka a ka'idance ba za mu fara buga wannan ba sai an san suwaye 'yan takara ana gama sanin suwaye 'yan takara tuni mun riga mun fara buga waɗannan don haka insha Allahu yadda muka yi tsari a yanzu nan dai yadda nake maka magana mu mun san a shirye muke mu yi zaɓe ko ina a cikin ƙasar nan sai dai duk wanda yake zancen ko a ɗage zaɓe ko a yi wani abu kila wani dalili ne suke da amma dai ba don wai mu ainih ba mu shirya ba duk jami'an hukumar zaben na nuna sun kammala shirin gudanar da zaben kuma ba za su maimaita abin da ya faru a 2011 ba inda ana tsakiyar kaɗa ƙuri'a aka ɗage zaben ga tambayar da wa mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan. abun da mutane ya sa suke ta ɗari-ɗari suna ganin kamar anya za a yi ma zaben nan kamar lokacin da kuka ɗiban nan ba mamaki sai lokacin ya zo ku ce ba ku fa shirya ba. Shiri ka bangaren mu na hukumar zaɓe a shirye muke. Kar a manta fa wannan mun fara wannan shirin tun bayan wa'annan zaɓuka na 2011. sai muka fara tantance shi wannan rajista wanda muka fara a 2011 na ɗaya kenan na biyu mun koma kuma mun duba zaɓuɓɓukan da muka yi a 2011 mun yi gangami iri-iri mun gayyaci jami'anmu mun duba wa'ina zaɓuka da muka yi ina ne muka yi daidai ina ne ba mu daidai ba mu ma kanmu ma mun gayyaci kwararru sun zo sun duba sun ba mu shawarwari na uku kenan na na hudu mun zo mun yi tsari na musamman wanda zai kumshi duk ayyuka da za mu yi daga 2012 zuwa 2016 wato abin da muke kira strategic plan. Yan adawa sun sha nuna fargabar yiwuwar ɗage zaben da raɗe-raɗin lamarin ma ya ta'azzara zai kai ga kafa gwamnati riƙon ƙwariya ko ta haɗin kan ƙasa. sai dai shugaban zauren 'yan adawa na hukumar yunusa tanko ya ture wannan tunanin to ai ba zai mana amfani ba me amfanin cewar rikin kwarya in za mu iya zaɓe da kowa zai gamsu da shi me bambancin sa in an haka din ma ai ba za a samu karɓaɓɓen gwamnati ba bacin in muka haɗa kanmu ƙarfin da za mu sa don mu je mu yi wannan gwamnatin nukan ƙwarya mu sa ƙarfin mana mu tabbatar cewa an yi zaɓe na gari a Najeriya. Tabbas wannan kira na neman ɗage zaɓe zai ci gaba da haddasa muhawara har sai hukumar zaben ta yi nasarar gudanar da zaben a watan gobe. Ko kuma ta fitar da sanarwar dalilan ɗagewa da zuwa yanzu ta nace ba dalilin yin hakan. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. In zaɓe Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da kusan minti arba'in da hudu. Kada ku manta yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne a kan shin kuna ganin rashin gama raba katunan zaɓe kafin ranar zaɓe ya isa ya sa a ɗage zaɓe? Lambobin namu dai suna nan yadda suke, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla mun samu kira na farko daga fatakwal wane ne akan layi? ina tare da salisu wuri ne daga shagon. to malam salisu me ka ce game da batun yau to gaskiya wannan kira da wannan mutum ya ke a ba zaɓe bai ma yi bai ma kama abin da za a saurare shi bane na'am to me ya ya ka ce haka saboda ai akwai dalilai ba haka nan bane ba aka ce a jinkirta shi ai ba mai ba ainihin shawara bane mai ba shugaban kasa shawara ne a bangaren abin tsaro ba zai zai zai ba da ainihin shawara zai ce a da tafi da zaɓe ga zaɓe ya kusa sai da aka ɗaya dace ce a zai wai a da tafi da zaɓe wai sai a tsara wata ɗaya wannan bai da wata hujja da zai kawo mana haka mun zaɓe a bar shi mun shi mun an shirya mun yi mun talaka mun shirya mun shi insha Allah To Madalla Malam Salisu daga Fatakwal mun gode da wannan ra'ayi naka. Masu sauraro muna nan muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin kuna gani rashin gama raba katunan zaɓe kafin ranar zaɓe ya isa ya sa a ɗage wannan zaɓen? Lambobin nabu suna nan dai babu canji biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Kada kuma a manta daga ranar litinin mai zuwa lambobin namu za su canza kuma zuwa anjima jima za mu kawo muku matashiya za kuma ku ji sabuwar lambar da za mu yi amfani da ita har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc agogonmu kuma na cewa karfe hudu saura minti sha hudu mun samu kira daga kaduna salamu alaikum waye akan layi na kaduna ko kana ji na to na kaduna dai ban sanya aka yi ba ba mu jan ka ban san ko kai kana ji na ba salam yawwa to mun same ka yanzu to me zaka ce malami na kaduna da wa ma muke magana ne suna na eh, alhaji eh, musa taro ne rediyo da rikoda kasuwar kaduna najeriya to na kawo kaduna muna jan ka To alhamdulillah ni abin da nake so in gaya wa 'yan Najeriya ya kamata irin wannan banga siyasa da ake yi. A kona ɗan ɗan takara a na wannan abin da zai kai mai baro bane. Mutane al'umma su bari duk abin da za a yi. ra'ayi ta ce maganin ko menene. Maganin irin wannan ana zage-zagen juna ba shi bane. Da haka al'umma ya kamata mu yi hattara da irin wa'annan siyasa. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To Malam Alhaji Musa Garo mu ma mun gode. Yanzu kuma ina ga wani ma yana kan layi ban san ko wane ne ba Assalamu alaikum wane ne akan layi? To wanda ke kan layi kamar layin shi ya goce. To masu sauraro har yanzu dai muna da lokaci amma yanzu kuma mun samu kira daga jamhuriyar Nijar wane ne akan layi? Hello? Hello? Hello da wa muke magana a jamhuriyar Nijar? To na Nijar ban san ko kana jin mu ba mu ba mu jin ka sosai. Hello, hello na Nijar kana jin mu? Ina jin ku, ina jin ku. To me za ka ce game da wannan batun na yau? Wannan da sai kawai shi kansa ai ba To sai dai kuma kamar layin jamhuriyar Nijar ya goce. To ma sauraro har yanzu dai muna nan muna sauraron ku muna da sauran lokacin da za mu ɗauki wayoyi. Kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayinku. yau muna son mu ji ra'ayinku ne akan shin kuna gani rashin gamar raba katuttukan zaɓe kafin ranar zaɓe ya isa ya sa a ɗage wannan zaɓen da za a yi wato babban zaɓen shugaban ƙasa kenan da za a yi a watan gobe lambobin mu dai suna nan babu canji su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara to mun samu kira daga nasarawa ne ne akan layi alhaji amiru idris to alhaji amiru me zaka ce game da batun yau eh gaskiya ba daidai ba ne a ce an dage mana zaɓe bayan sauran kwana sati biyu ko uku a ce an daga mana zaɓe ba daidai ba ne ba kuma shi mai ba da shawara ma shugaban kasa shi yana ba da shawara ne kan tsaro wannan kuma ba mai ba da shawara ba ne kan yadda ake zaɓe ba eh, gudanar da zaɓe yana ƙarƙashin hukumar zaɓe saboda haka hukumar zaɓe ta ce ɗari biyu 85% ta shirya za ta zaɓen ta kuma mu ma mun gamsu da yadda su shirya. To madalla mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je kebbi. Hello? Hello na kebbi kana jin mu da wa muke magana a yau. Ina magana da Habibu da Rewa Mota karamar kuma zuru, da duka kuma zuru Kebbi State. To Malam Habibu me zaka ce game da batun yau? To, batun da zan waɗin yau shine Tuwai da shi je da mataimakin shugaban ƙasa suna yana tun tsawon shekarun da an ka yi. Ba su shirya ba, da shi mataimakin shugaban ƙasa da ya gama shugaban ƙasa ba, ba shi da katunan zaɓe ba na dindindin sai zai ta daga da zaɓe. Amma su shirya bani to mun talaka mu mun shirya mu ko da kati ko katin Allah da za mu wanda muke. To, Madalla Malam Habibu daga Kebbi yanzu kuma bari mu je jihar Kano. Wane ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lemo daga kanan Daba, Najeriya. To Malam Badan Masu ne ne gudunmuwarka a batun namu na yau? Domin gudunmuwa ta ina ganin ya kamata a yi zaben nan haka domin babu wani hikima a ce saboda wani dalili na waɗansu mutane tsararu a ce wai za a ɗage zaben nan zuwa wani lokaci. Saboda haka ni ina ganin wannan zaben kamar yadda aka saka shi ranar sha hudu ga wata da zuwa ashirin da takwas ga wata a yi zaben nan muna fatan dukkanin 'yan najeriya To Malam bada masu muna ga layin ka kamar ya dan goce yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Salamu alaikum waye akan layi. Amin alaikum salam Musa Yusuf ne daga Bauchi. To Malam Musa me zaka ce game da wannan batun na yau? Gaskiya mu ba mu ji daɗin da ake cewa mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro yana cewa daga zaɓe. mu gaskiya mu a jihar bauchi muna lalai marhabin da wannan zaɓe kuma muna nan a shirye insha Allah dan takararmu za mu mara masa baya kuma ba gudu to malam yusuf sai dai kamar layinka yana da ɗan tangarɗa yanzu kuma bari mu je yola eh, to malam hassan layin naka ne yana wata irin ƙara ban san ko me ke faruwa ba Malam Yusuf ko kana jin mu ina gama dai layin ya katse yanzu nan saboda dama can kamar layin baya da kyau. To yanzu kuma mun samu kira daga Kebbi. Wane ne akan layin? Salamu alaikum Maryam Dauda. Na'am wa nake magana da shi? Kina magana da Malam Hassan da ni fandu mai sai da kifi a Doi Kati daga Kebbi State. To Malam Hassan me zaka ce game da batun yau? To gaskiya ra'ayina Maryam Dauda game da kalaman da shi na girma samu da suci kana samu da ce yi ban amince da haka din ba ya kamata a bari a gudanar mun da zabe sahihi a Najeriya. kuma zaben nan da za a yi Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya ba tare da an tada mana hankali al'ummar yan Najeriya ba a yi zaben nan. To aman Malam Hassan yanzu kuma bari mu je Yobe. Malami na Yobe ko kana ji na? Eh, to me za ka ce game da batun yau? Eh, game da batun yau gaskiya shi ne ba da shawara ya kamata a ce a shugaban kasar ya bayar ba masu zaɓe ba a malaman INEC ba. To, to madalla mun gode da wannan ra'ayin a daidai wannan lokacin kuma za mu dakata da karɓar wayoyin namu sai kuma goban Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Dangantakar da ke tsakanin Amurka da Honduras dangantaka ce da aka kulla ta bisa girmama juna da haɗin kai da taimakekeniya da kuma neman cimma buri iri ɗaya. kwanan nan kasashen biyu suka yi wani babban taron tattauna matsalolin tsaro da kuma duba abubuwan da za su iya yi tare sai rigakahi da rage aikata yawan manyan laihuhuka da tuhumar hataken miyagun kwayoyi masu sa maye da hargitsa kwakwalwa da ma sauran masu aikata abubuwan asha da kuma ƙarfafa cibiyoyin shari'a. A shekarar da ta gabata, Honduras ta yi nasarar izo ƙeyar tantiran wataken miyagun ƙwayoyi zuwa na Amurka, kuma ƙasar ta yi nasarar rage yawan kisan kai. A yayin babban taron tattauna matsalolin tsaron, Honduras ta tsara dabarunta na yaƙi da barazanar ƙungiyoyin 'yan ina da ɗanyen aiki na ƙasa da ƙasa da kuma sana'ar shigowa da baƙin haure Amurka ta ɓarauniyar hanya da kuma masu hataucin mutane da na miyagun ƙwayoyi. Honduras ta yi nasarar kama ɗimbin masu sana'ar shigar da baƙin haure Amurka ta ɓarauniyar hanya tare da ceto ɗaruruwan 'ya'yan baƙin hauren da aka so shigowa da su ta ɓarauniyar hanya. Amurka ma tana yin nata ƙoƙari wajen wargaza ƙungiyoyin masu bi da baƙin haure ta ɓarauniyar hanya suna yin arewa da su domin su iya shigowa nan Amurka a sauƙaƙe. Kuma sakamakon hakan ya sa an kama ɗimbin masu yin wannan sana'a. Amurka da Honduras sun maganta akan abubuwa da dama da suka hada da ci gaba da hada gwiwa wajen yin rigakafin aikata abubuwan asha da miyagun laifuka da ƙara mai da hankali kan dabarun aikin 'yan sanda a cikin jama'a da kuma ƙirƙiro da hanyoyin samun ayyukan yi ga ɗaiɗaikun mutanen da ke rayuwa a yankunan da suka yi ƙauran suna saboda miyagun laifukan da ake aikatawa a wuraren. Amurka ta jinjina ma Honduras saboda yarjejeniyar tarihin da ta kulla da kungiyar kare hakkin bil'adama ta Transparency International da burin karfafa tuhumar gwamnati da kuma takaita matsalar cin hanci da rashawa. Honduras ta ƙara jaddada ƙuduranta na kyautata tsaro a cikin wani tsarin mutunta hakkokin bil'adama da kuma samar da kariya ga masu kare hakkokin bil'adama. Daga ƙarshe Amurka da Honduras sun daddale cewa yana da mahimmanci sosai ga duka yankinsu a haɗa ƙarhi da ƙarhe wajen yaƙar ƙungiyoyin masu aikata ɗanyen aiki a ƙasa da ƙasa sannan kuma a ƙara ƙoƙarin da ake yi yanzu haka na ƙarfafa cuɗanya da haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin. Shirin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku matsayin gwamnatin Amurka. Muryar Amurka ne labarai A ci gaba da ba ku masu sauraro damar ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. yake gabatar muku da wata sabuwar lamba da za ku iya bugawa ku ba da gudunmuwar ku kai tsaye a shirye-shiryenmu na rana daga litinin zuwa juma'a kowane mako. Sabuwar lambar da za a rika kira domin ba da gudunmawa a shirye-shiryenmu kai tsaye ita ce biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a fara da alamar tarawa da ɗaya kafin a matsa lambobin. Wato alamar tarawa ɗaya biyu fili biyu fili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga gare ku. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. Muryar ne lamarai. To yanzu kuma bari mu koma ga Mama Amal ta ba mu labarai amma a takaice. To Mama Dan Ibro sakamakon farko na zaben shugaban ƙasar Zambia na nuni da cewa ɗan takarar jam'iyya mai mulki Edgar Lungu yana kan gaba da karamar rata. sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar yau alhamis na nuni da cewa lungu dan takarar jam'iyyar patriotic front ya samu kasa da kashi 51 bisa ɗari na kuri'u abokin hamayyarsa kuma na kurkusa kahinde chililema na jam'iyyar united party for national development yana da kasa da kashi 45 bisa na kuri'u Majalisar Dattijan Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo ta sanar da jinkirta kaɗa kuri'a kan dokar zaɓe ta haddasa ƙazamar zanga-zanga da tashin hankali. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyali, iyaye da 'yan uwa da kuma abokan arzikin Abdulaziz Abdulsalam Ruma na jihar Katsina, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya sakamakon gajeruwar rashin lahiya. Allah ya ji kanshi ya kuma rahamshe shi amin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan Hajiya Zainab Abdulsalam ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.